adum ɓe tanko ñinin naabulu ɓe juni ɓe kafaro ñinin naabulu mbaɗani lafasin tanka kujawo sifa bela nin na sufolu se min bara min ɓe larin kene walla na ɓe kela kujawleti min yalonko aɓe kela sondome baroleti ɓe adadani lafasin tanka bela atelen man soti naye momo kanandi aye tankandi itelen moti ni alaye min kandandi wole moti mi yalonko amaribe kandala abole ñama naye momin filindi wole moti mi yalonko kandandirlati sotolawola alama ala kan so kandola kan tanka filola nobo taala mbe seedaren ko batuman sata kerin to ñakan namankati aɗum ɓe seedaren ko kiila sallllahu alayhi wa sallama ate alatal lala jongolen mate anala kiila ɓe ala daniel fasa kisani nemo asa jidindayi anin barako anin momoyanoma yintoya silo kan fujeni lakiro lolugo ka ala dani fasi bulay kono dobo taala badin misilimolu natana murun nan kotenke kanan na wala dalu kan mennu ka naliye yin sunkaro kono yinemu wala lulun jaŋoti bimbe lafila naliye men jibe yofe wolemu sunkaro anin baadiya coko sunkaro anin ka wulwata ka coki baadiŋolu niŋ ye jibe jiibe niŋ ye sunkaro jibe i be je la ko sunkaro mu ñiiña karo le ti i be je la ko sunkaro mu baadiya coko a karo le maati sunkaro mu balafa karo le maati sunkaro mu hino ni neemo a karole mate ɓawo e bina tarla ko a hadama ɗin kunda a jama ba ninyin karo sita ibajala e ko moolu sondomoka foya bake bari momo fana fao keta korsir laati i fawto ibow sutele fawla alhaalo tole ibajila ko jeynin sunkaro kana itartano alhaalo men ñaama anin nin sunkaro naata ga sun a alaɓatu kuulu i loto ñonoma i fawo ka a difrenoji i balale ni kita korsir laati ɓawo e kaje ko alaɓatu kuolu nin hadamadi go darota kam wato minna aya kodi ala soki kuolu la ibajala ko a sondomose kulu alaye ibajala ko a sondomose tara foyarin abole ñama hadamadi go niyo wati o wati na ka sutiya ala la ani alabato kuwolu a be wolu kono tembo le mo a maari ke dankuno ala la kiliro la na ye lenkaro ke waati waati niŋ ala ye yamarlo ke kuwo kuwo la wo tembo le mo a baaro ka sooneyano ate hadamadiŋo bulu i be a je la ko wo tembo la hadamadiŋo ate tara la kuu kunna fana maŋ ke kuu kendolu ti kuwolu men ye a lonko i be kempariŋ kuwolu men ye a lonko i be seneyariŋ wole mo ibaje la ko hadamadi go naabe ñin alhaalo ñaama a hakkilo be kamarun alale kan a suufolu e be katar parerin ka alatallala yamari kolo katare naati kan aɗum fanan isaje ko a fonka kala muta a feele ko aɓe sutuyarin alalale subhanahu wa tabaraka wa taala wole ya tinna ni ɗa tawo jiɓe ibaje la ko aɓe alabatukuol warama ba kono miya lonko alaya marlo kalale wajibole maati barajoɓe je min siyata baake aɗum nafa fanan be je nafa meyiya lonko abo kadan hanamadi gokkugadan mala ribajela ko ase sawu aytamo kutagolu kan bawo kukendo sifalu siyatale bar kukendo tumalao tumala, tumala nin atara a nafa janjanta misilime kundato misilime society to ikaje ko kukendo do tuma ɗo ka coki na se jamfa a julo se jamfa a wuco se jamfa anin fanan ase me banko kan wala yatinna mo se fero ke wate wate aka kukendo turota kafi kukendo me ya lonko a nafaɓe na duniya kono kukendo me ya lonko a tesitara sirin a meyilla ko kukendoñinna fa se fota damen to a se fota oto wole mo kunna diya taman sero dole fanan mo woti aɗum jogobo kalon nin tembomen a yela kaburo kono ala bara yimmaju malamina a yatara je wala tinnambe ala danila fasi kalinso bara yimma allah men ya lonko e barajoɓe tentinna hanna tara ninta tan na kaburol to koleyatinna jongo jong ise fero ka yo turota ya fi jeniba fola koye be laala bawo wakasene duniya kono jenne bawo woturo ka fi duniya kono jenne jeniba fola koye mari be labagasol ka fula ñoma ibita sukotao to membe duniya e temma fawol utunaɓe o ñama baadi misilimol iba jela ko wulu coko kuule meya lonko alatalla ayamarlo kaalale aɗum fanan ibaje la ko kule meya lonko anafa ka jenjenne kule meya lonko anafa semurun hanamadi kan lakira anafa semuru kan duniya kono jaŋ ɓawo batorla ko mome yalonko aka baadi yamuta akacoki wolɓe keɗa motime yalonko society kono mowlu fanafogolallah fo ɓe warla tele to ka tambi molame yalonko atebuka o sifaki hanni atara atebukake molu ñañinogo kamma maɗibajira ko alala yamarlo tumala menna ayewta ayewo ma fandi ayabara otembola alala ɓe a wasala fego to men yalonko wolɓe anin jogolu tema waliyatinna jongo ñanta aya ñaalo ani alatalla tema wate wate aka alala ya kolo aka ke bara ya bara otimbola alasa wasa kara kotogol lamin ya lonko wale ba silandin min ani anin jongolu temate oto naɓe bembadin sunnalu be hakkilo bulandila ñinna ko alatalla subhanahu tabaraka wa taala alayin dina ba kulolu naata je min ya lonko isiyat min kayitandi ko wulu coko fisamantiyaɓe je min yalon ko awart bara manna dow wala a natana yamar kotegol walla fatandir kotegol natale na dino to na kitabo ba to min ka hadamadi um misilimota aka fatandi yinna ko nase wulwata ka kumto ko latinnani qur'anoji ɓe itato suratu nisa alatalla aya folo folo min a nata soroyinto alaye jogolu be kumande ako atol moolumen miyalonko ya ayuhannasu taku rabbakum atol haremadiŋol mumelabe alsisilan alala ala men yalonko ayalu dada ni kabo nilama kilinto anatana hawa bondato wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi arham woto naaɓe o ñam alsi silan alala mari man satalla mi yalon ko aldammaalu ka ñoɗani atella kuwo kammala aldammaalu so ñoɗani atella kuwo kammala isa isaji koye safo moyo ko e eh, dukarake alaye yeñin kukare kenya anin fanan alsi silan wuluwol la wuluwolu men ye a lon ko alla ye julota a ye siti ali danmalu tema ñiŋ kammala ko alse silan alkana bula ku kono men na alse wuluwolu ñinta alse julolu kuntu idan ñiŋ ayo ka yitandi le ko alla subhanahu tabaraka wa taala aka hadamadiŋo hakkilo bulandi le feŋ name ye a lon ko a mu wo le ti wo adamati aniŋ fanaŋ a mu meŋ ti wo le anin fanan alatalla subhanahu tabaraka wa ta'ala ala lanyino kan birin tembo men na ayewolu dada na dinke jamanin din musu jamaluta aye bondi ibala e bala bari walla bondi kita ya dilati aye moni moleta aye siti ñobala e batarla ko mo konole be je meya lonko ayetini modota aye siti wo bala wata naba o nyama. ala wulu wulujulolu beta hadamadin kurdato aya siti idan maɗo nyama walatin na koy ko alsisilan alala man ya yalonko wala yaluda mansome yalonko aldan malu dani atella kuwala alsisilan fanan allah wulwolla ñin kammala ko alkane kuntu anata qur'ana kono fi surati muhammad aidan سورة ميا لونك كافة سورة محمد صلى الله عليه وسلم على فهل أسيتم in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa arhamakum fo afoko alibe nyina kelaban fo alse nyinke ban wala mu nyintiko nali al kodi banko kan alse banko kan alse tinyaro keje adum fana alsina aldammalu la wurolu ta aliye kuntu to kayi tandila ko ko wulwota ka kuntu a mutum yaro sifa doleti bawo mansatalla subhanahu wa tabaraka wa taala a molutale fatan dala. idan na naɓe o ñama walatin nabirin alayo fo ako ulaika alladina wolle moluti ni ka o sifa bara ka tiñaroke banko kan ka wulwolutake julolu kuntu ala ko wolle moluti min ya a la'anahumullahu alaye danka aye jamfandi ala nemola fa asammahum aye tulolota aya kutindi ibuka toñamoyno wa ama abasarahum aye ñalota aya finkindi e ñabuka toñaje no feren ithan ni haalamaɗio tata a fota teñin temboma o tembola e baajila ko kawandita nafaala qur'ana ta hakkilo bulandila ka wonditege a na tege isa men faye men sadun a tulo kono a sita son da kono a sasilande alala subhanahu tabaraka wa taala Wato niya ayota ya ibaje la ko ya rafa wulwo ka kuntu kati yaro ke banko kan ka wulota ka kuntu a nyin sabuno har madiŋo yenne alay ta ayiju subo a kamma walla a sañin sabuno haramadigoyenne kadum alala danko kono me yalon ko wole mo ka janfandi ala nemola alamalayen be tanka wala aɗum fana ka wurwata ka kuntu alas ase keno haramadigoye sababotile a tuloye kutin Wale mo ñinti ko a tetto ñamoyla walla ase keno haramadigoye sababotile a anyaye finki anyata to ñajeenola ñunu be mo policemenol leti men ya lonko ase boyino mo kam bome ya lonko aka wulota aka kuntu wala ya tinna wuluwo mo fenneti me ya lonko ala ya ala ko kuma ndi bakele me men be naata ka wulota ka tata anin ka wulota ka sansan ñin kammala ko mo kana hañi ye wulo julolu ta ye kuntu kule atina na ta kabu kila abu sallallahu alaihi wasallam tabul hadithu to mai yalon ko bukhari ni muslim walla ya fila mai ko bukhari ni muslim ya fila mbadi muslimo wala mu hadithu mai yalon ko abi sahayarin ne sahaya nyala mai yalon ko siko buka dunga to adi siko nenete dunna to fo yawmal qiyama bawaye momoje akafan sikandi bukhari ni muslim la a kamun na mome ya ko abe sikarin ate fango fo abe sotorin na fata sotorin ate fango hadamadin o jato bawo fembe ya lon ko misilimolu mumela umma wala mu mantole sonta ko nyin kitabu fulo isahayatal yin kitabu fulo fente je me ya lon ko kirala kumoti sallallahu alaihi wasallam idan na ba wanyama mo birig mo fololu foko nabula bi jamanola sanji wuli wuli sanji keme kemolu men si ata sanji wuli kilinti molu be laari wala misilime kundato so nin mbinin momo kana ikafo ibe fan sikandila wala ite ka sika kule to me yalonko wonte sika kuti bari itele mu siko fan jatoti alama ala intan ka sikola badi misilmol <clears throat> kila sallallahu alaihi wasallam asabat tabul ako la ya yadkhulul jannata qati ako mota dunna arjano kono mome ya lonko amarika wulwata aka julota aka kuntu qati ijan e wale mu kunturlati hanna tar hadithu to jan anatal ta sahih al-bukhari bi hadha lafzi lafz wala mu menka julota aka kuntu wala mome ka kuntu ta jibe. anata fi sahihi muslim la yadkhulu aljannata qati'u rahimin mota dunna arjana mome ya lonko aka wulo julota aka kunt par hanata bukhari fango fi sahihihi ala sahihoto ayafindinde bil lafzi al awwal la yadkhulu aljannata qati'un bad biranata fil adab al mufrad fanaya tale aya ko indije ko abe mennajan abe kunturla mennajan wole mo men ka wuluwata aka julota aka kunt nabe wonyama kila sallllahu alayhi wa sallama ako moote dunna arjana momi yalonko aka wulwojulota aka kuntu eden nabe wonyama mbadi misilime isalonko iɓe ñin karbu ñanigo min kono iɓe ñin sugoni ñin konko men beela ani ɓe hakkilo tu kan ka janfa alala fatandir kuwolla ka feroke ka alala yamar kuwolu be naati a be mumuneti wole mu jahannama borole mu a be mumuneti wole mu arjana ka noto siya anin ka lafi ka dun arjana wore ke ɗum tambadin mbadi misilme woto naaba o ñama ni ko feŋo fen satinna ita ta na arjana dun arjana ya tenna fente je fana man fanamanke jahannamate ni ko momente ɗum na arjana woto salonko ite maari tadulamo jahannamalati almala mbiyetan ka jahannamala idan naaba o ñama feŋo fen satinna ita ta na arjana kono feero ka e jam wala adun fendo felentin jande men ka hadamadiŋo bali ka dun arjana bawa kira la fotin sallallahu alayhi wa sallam ako mote dunna arjana mome ya lonko aka wulwole julota aka kunt utunaɓe o ñaman mbadin misilme isa ko arjana dungo yarafan arjana dungo ala silo nyineti wole mo hare madi misilimo yewuno julota ya coki yewuno julota ya coki ni ya coki asa keno sababoti pour yeɗum arjano kono bawo nimɓe ya kumto kila ko wata ɗum na arjano kono sallllahu alayhi wa sallam badi misilimolu ni nata ñi hadith o ta ya jibe iba jala ko sewodir babeji moye moma ya lonko ay wulwota aya julo coki bawo iba jala ko arjana bunda be yelli woyenne arjana bunda fente woni wotema arjana bunda niyeñin hadisoji ɓe ibaji ko momen yalon ko aka wulota ka julo kuntu fente o kan inchallah nin ben akite mislimoti bare momen fanaya yalon ko yara yarafan nimɓen ka wulwojulota ika kuntu wulwojulo a kunto a fotata ñin temboto a fotata ñin palasoto a fotata ñin positionoto ko ase hadama de o balano ñin kam mana ko ay arjano kono to alama alayn tanka ko kula ni wala wola satinnanta dunala arjano kono be ala danal fa ala sen so arjana la badi misil mo ɓaw arjana la dinkirati misil mo kamen ñinin ala balwo mo mela be kono aɓe ñin tani nanin kato men bela nadunta arjano kono tembola hibaji ko adaha tarat na dunda arjano kono tembola ibaje ko kubata bata ayataki la bela fereng ase mulungu afeko anene mambata bare abe wole nyama fana nime nunte jahannama kono amari se bata ntanka jahannama nime nunte jahannama kono wallahi hanna tara anene tata dunia la dia bela kono bare ase nyina bela kiu ase mula afeko anene man dia kono fereng alama alayen so arjanala alayen jahannama na ba o ñama be ñin kare bamen kono salon ko yara fam bara ñimma bunda do fele a yelta yara fam bara ñimma bunda do fele a yerta yara fam ara jana silo do fele tinten me yalon ko abe wolandi ñaato sa ñini no ala wala mo ñinte ganna wulo ta nge julota nga coki alama alayin ke multi men yalo ka kuma moy e ka bula kende manoma alama alkan sumanta bengola na fo kangoluto anin na luto alama alayin kariba min ba konoten alama alayin jirin da alaban wala a ayin mantabin baran yin malaje a mutanye ayin tanka bara kurun laje hada allah ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam